A jamhuriyar Nijar kuna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya. Haka zalika masu sauraron mu a ƙasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye tashoshin Alfa Radio FM da Marhaba Radio. Ba ga haka a yaushe muna nan akan mu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma gta sashin hausa.com. Jama'a masu Assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Yusuf Aliyu Harande tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Juma'a 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2025. Kafin ku ji abin da muka tafi da su cikin shirin ga kanun labarai. Sojoji a kasar Gini Bissau sun naɗa Manjo Janar Hota Inta'a a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi. hukumomin aikin kwana-kwana na Hong Kong sun ce a yau juma suke sa ran kammala aikin ceto. To, kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya muna tafe da rahotanni biyu guda daga jihar Taraba game da rikici tsakanin masu haƙar ma'adinai da gwamnatin jihar. Daga jamhuriyar Nijar kuma gwamnati ce ta hana ƙungiyoyi ko ɗaiɗaikun mutane gina asibiti ba tare da izinin hukuma ba. Za mu kawo muku shirin manuniya. Da farko sai ku gyara zama ga Ibrahim Alfa da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya. Sojoji a ƙasar Gini Bisau sun naɗa Manjo Janar Hota Inta'a a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi kwana guda bayan da suka kwace mulki daga hannun farar hula ana dab da bayyana sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a cikin makon nan ita kuwa ma'aikatar harkokin wajen kasar senegal ta ce shugaban kasar da aka hambarar umaru seko imbalo ya sauka a kasarta cikin wani jirgin sama na musamman da aka yi haya bayan sanya bakin ƙungiyar ecowas Wannan shine juyin mulkin soja na tara a ƙasar Gini Bisau cikin shekaru biyar. Ƙasar ta zama wata babbar cibiyar da ake yada zango da hodar Iblis ta koken daga ƙasashen kudancin Amurka zuwa Turai da wasu sassan duniya. Sojojin da suka kwace mulki a ranar Laraba sun ce sun ɗauki wannan matakin ne domin ganin wani shirin gurgunta ƙasar a tsakanin 'yan siyasa da manyan dillalan muggan ƙwayoyi amma ba su yi bayanin abin da suke nufi ba janar inta'a ya bayyana a karan farko a gidan talabijin sanye da kayan sojinsa wajen bikin rantsar da shi inda ya ta cewar an yi juyin mulki ne domin murƙushe wata makarƙashiya da masu safarar miyagun ƙwayo suka ƙulla ta ƙwace demokuraɗiyyar gini bisau sa'o'i kaɗan bayan da jam'iyyar hamayya ta yi kira da a yi zanga-zangar adawa da juyin mulkin da kuma neman a bayyana sakamakon zaben da aka yi sabbin hukumomin soji sun haramta duk wani mataki da kan iya jawo tashin hankali da ya yamutsi a ƙasar. janar inta shi shine babban hafsan sojojin ƙasar kafin wannan juyin mulkin kuma ana sa a matsayin babban aminin hambararren shugaba in balo. hukumomin aikin kwana-kwana na hong kong sun ce a yau juma suke sa ran kammala aikin ceto a bayan gobara mafi muni da aka gani a yankin ciki shekaru tamanin, inda mutane akalla 94 suka mutu wasu da dama kuma har yanzu ba san inda suke ba jim kaɗan bayan wayewar gari ranar litinin agogon hong kong an samu nasarar hana wutar yaduwa zuwa ga waɗansu jerin gidaje guda takwas da ake kira Wang Fu a wata gunduma da ke arewacin yankin a lokacin da wutar ta tashi an kewaye waɗannan gine-gine da ke ɗauke da mutane fiye da dubu hudu da ɗari shida da kwangala da kuma yadi ana musu gyare-gyare masu aikin kwana-kwana sun ce suna sa ran zuwa karfe tara na safiya za su kammala aikin nemowa da ceto mutane a cikin gine-ginen. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ɗaya daga cikin dogarawan tsaron cikin gida da aka harba ta mutu bayan da wani mutum ɗan ƙasar Afghanistan ya musu kwantan ɓauna a kusa da fadar White House. Trump da ya ɗora laifin harin ga gwamnatin da ta shuɗe, gwamnatin shugaba Joe Biden, wanda ya ce ba su tace waɗanda suke neman mafaka a Amurka sosai ba, yayin da ya bayar da wani sabon umarni na nazarin tsarin tantance duk wasu masu neman mafaka a Amurka. Trump ya ce Sarah Beckstrom mai shekaru ashirin da haihuwa ta mutu a sanadiyar raunuka da ta samu yayin da abokin aikinta Andrew Wolf mai shekaru ashirin da hudu yake kwance a asibiti rai hannun Allah. Hukumar bincike ta manyan laifuffuka ta Amurka FBI ta gudanar da binciken wasu wurare da dama ciki har da gidan mutumin da ake zargi a jihar Washington. Jami'an sun kwashe na'urori da waya, ciki har da wayoyi da kwamfuta da iPad daga gidan mutumin mai suna Rahmanullah Lakanwal mai shekaru 29 da haihuwa, wanda aka ce ya yi aiki ma wata rundunar hukumar leken asiri ta Amurka ta CIA. tare da tallafawa kamin ya ƙaura zuwa Amurka a shekarar 2021. sojojin Isra'ila sun bindige suka kashe wasu Falasɗinawa biyu waɗanda aka gani a wani hoton bidiyo sun yi saranda a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. A cikin hoton bidiyon an ga mutanen biyu sun fito daga cikin wani gini inda sojojin suka kewaye a birnin Janin suka buɗe rigunansu don nuna cewar ba su ɗauke da wani abu a jikinsu sannan suka kwanta a ƙasa daga nan sai aka ga sojojin sun mai da mutanen cikin ginin inda suka buɗe musu wuta suka kashe su hallahira lahira wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labarai na reuters wanda ya gane mai idansa ya ga sadda mutanen biyu suka fito daga cikin gidan kuma suka nuna cewar ba sa ɗauke da wani abu amma daga bisani ya ji harbe-harbe inda ya ga sojojin isra'ilan tsaye akan gawar ɗaya daga cikinsu ma'aikatar kiwon lafiya ta Falasɗinu ta ce an kashe waɗannan mutane biyu Montasir Abdullah, mai shekaru 26 sai Yusuf Asasa mai shekaru 37 rundunar sojojin Isra'ila da 'yan sanda sun ba da sanarwar haɗin gwiwa cewar sun ƙaddamar da bincike a bayan da sojoji suka buɗe wuta a kan waɗansu mutane da suka fito daga cikin wani gini. Gwamnan Janin wanda ya yi magana ta wayar tarho ya zargi sojojin Isra'ila da yin kisa ga waɗannan mutane da ba sa ɗauke da wasu makamai. Ya ce ya kamata hukumomi su ladabtar da waɗannan mutane da suka aikata wannan aiki. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ce shirin da aka tsara na cimma zaman lafiya a tattaunawar Amurka da Ukraine yana iya zamowa tubalin yarjejeniyar zaman lafiya da kan iya ɗaurewa da aka ƙulla domin kawo ƙarshen yaƙin Ukraine, amma idan hakan bai yiwu ba, Rasha za ta ci gaba da faɗa. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sha Nana ta muradinsa na kawo ƙarshen yaƙin Ukraine, wanda shine mafi muni a nahiyar Turai. tun bayan yakin duniya na biyu amma har yanzu haƙarsa ba ta cimma ruwa ba shugaba putin wanda yake magana jiya alhamis a bishkek babban birnin kazakhstan a bayan wani taron koli na tsofaffin ƙasashen tsohuwar soviet union ya faɗa wa 'yan jarida cewar ya zuwa yanzu dai tattaunawar da ake yi akan batutuwa ne ba akan kammalalliyar yarjejeniyar zaman lafiya ba Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC da ke gundumar Columbia. Rikici ya barke tsakanin gwamnatin jihar Taraba da masu haƙar ma'adinai mahaƙan suna ikirarin samun izini daga makwabciyar jihar Adamawa. A gefe guda kuma shugaban kwamitin da jihar Taraba ta kafa ƙarƙashin jagorancin janar Jeremiah Faransa mai ritaya su kuma suna da ja. Ga rahoton da wakilin Amurka ke magana a yankin Lado Salisu Garba ya aiko mana. Sana'ar haƙar albarkatun ƙasa a Najeriya sana'a ce wadda wasu daga cikin al'ummar ƙasar ke dogaro da ita. Wasu jihohi da ke shiyar arewa maso gabashin ƙasar suna alfahari da albarkatun ƙasa musamman irin su lu'u-lu'u, zinari da dai dangin makamancin su. A wasu lokutan kuwa a wasu jihohin akan samun masu yin haƙar ma'adanan ba bisa ƙa'ida ba, lamarin da ya sanya gwamnatin jihar Taraba ta shirya jami'an tsaron haɗin gwiwa domin ganin an daidaita haƙar ma'adanai a ƙasar ƙarƙashin jagorancin jana. janaral Jarmai Aliyu Faransa mai ritaya wadda kuwa ya ci gaba da aiki babu kama hannun yaro har ya kama waɗanda ake zargi da haƙar ma da madanai ba bisa ka'ida ba da yawan su ya kai dubu uku da ɗari biyar sai dai masu kamfanin haƙar ma'adanan suka ce inda suka zo kama waɗannan mutane ba yankin su bane domin a jihar Adamawa suka zo suka yi wannan kamar ba jihar Taraba ba kamar da yadda Alhaji Masur Tango ya yi mana ƙarin haske. Kona wuraren gaba ɗaya da injunan mu duk abin da ka sani a wuri abu mai kyau cewa an kona to an ce umarni aka ba da suka zo tafiya sai suka ɗauki mutane kaman guda ashirin sai suka tafi da su jalingo da suka je kuma sai suka kawo immigration kuma wannan abu ba ba wai muna yin shi illegal ba bin ka'ida ba don da takardunmu da komai alhaji wannan mutane da suka zo wannan yanki inda suka je din yankin cikin adamawa suka je suka yi wannan alamari ko dai wurin da kuke haƙar ma'adanan a taraba yake yankin cikin adamawa ne cikin ni aifafen tongo ne kuma na san na san boda na san komai yankin cikin adamawa ne da muka yi coordinate kuma muka tura kadassara suka yi reply mana wannan yana tungo Adamawa State. Shi kuwa Ayuba Aminu Buba wada lamarin ya ritsa da shi kuma ya ce. Ka fara ganin waga sojoji na shigowa kan mashina. Ko wani mashina ko wani mashina dauke da soja biyu. Soja na tukawa soja baya. Kamar mashina nawa ne eh. in ka iya tunawa. A kiyasi kamar zai iya kai mashin arba'in da aka na wani daga masu hakan ma'adanan ya sassinin babban injiri a kan shi da ka san an sa adda an yanke shi haka. Hmm. Saboda da gora suke duka kuma ina da dukiya da ba za ta kasa sama naira miliyan bakwai ba a shago na ina da kashi wanda ni na kirga su da kaina naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara one point nine miliyan POS nake yi waje na mu'amala ce nake ta to na riga na shirya kuɗi na kashi na duba jikan ban ga na ba an riga an ɗauke jikan ni gaba na sojojin suka shiga shago na amma daga baya aka kora ni. To ko menene ma kungiyar masu haƙar ma'adanai za ce akan wannan batu? Tambayar kenan da na yawa maga takardar wannan kungiya Kwamar Salisu Mai Zare wanda ya ce. Ba su tuntuɓe mu ba wanda babu takardar da bamu kai musu akan wannan kuskuren ba amma ba kula ba je sun kama na ɗan ɗan kwamiti kwamiti mu ba sun tuɓe mu ba a takaice. Daya daga cikin wanda ya sha da ƙyar sakamakon wannan turmutsatsin wanda ya tabbatar mana da cewa rai biyu sun salwanta yayin da na yi masa tambaya wanda ya ce. To yanzu dai yaran da muka baro can sun baro gawan kindi wanda aka buga yanzu sojoji suna wajen yanzu haka ba ɗauko. Shi kuwa Janaral Jarumai Aliyu Faransa mai ritaya wanda ke zama shugaban wannan hukuma na haɗin gwiwa na yi masa tambaya ko shin yana da masaniyar cewa jihar Adamawa suka shiga suka yi wannan kamen? Jihar Taraba ce in ba haka ba dai adama ne ai na ji ma abin da suke magana akai cewa na je har tongo na je na na kakkashe mutane sun mutane sun gudu zuwa kan dutse ba inda muka je dogon yasu muka je dogon yasu kuma jihar taraba ce sannan sarakunan wurin da komai su suka ba da consent letter in dai da adama ne me yasa za su ba da consent letter an bali local government yanzu haka dai al'umma masu haƙar ma'adanan da aka kama an kawo su ofishin hukumar da ke kula da shige da fice na Najeriya wato immigration a yankin jihar Taraba daban domin tunkarar gabar kuliya Lado Salisu Garba. GTA Hausa Amurka ke magana. Daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Lado. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ministan kiwon lafiyan ƙasar Kanar Garbaji Hakimi wadda shi ma kansa likita ne ya hana ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane gina asibiti ba tare da samun izinin gwamnati ba. Gwamnati ta ce ta ɗauki matakin ne bayan ganin yadda ƙungiyoyi da mutane suke ta bude asibitoci wadda hakan ka iya illa ga shirin kiwon lafiya a ƙasar. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin Amurka ke magana Sulaimuni Barma ya aiko mana daga birnin Yamai. A wasikar da ya aike wa shugabannin hukumomin kiwon lafiya a matakin jihohi, ministan, ministan kiwon lafiya Kanal Dr. Garba Hakimi ya ce bayanan da aka tattara sun yi nunin ana gina asibitoci a sassan ƙasa cikin yanayi irin na karasube duk da cewa yin hakan na barazana wa rayuwar al'umma malam wagiri inusa mai koyarwa a babbar asibitin yamai na ganin akwai buƙatar ɗaukar mataki shi da dama suna gina wurin shan magani ko in ce gida asibiti da dama wannan amma shi tsari da shi harkar gidan likita wannan abu ne wanda yake da buƙatar tsari ba ko ina ba kamata a likita ba kuma ba ko ne gini ya kamata ba a likita a cikin shi su wani ya kamata su aiki a gidan likita likitocin ƙwararri ne ko kuma ba ƙwararri ne ba ka gani eh, gidan likita ai ba shago ne ba da mutum yake aza yanda ya ga ma inda ya ga ma kuma ya yi aiki da wanda ya ga dama kaga dole ne sai ministar wanda na mai kula da kiwon lafiya za su yi bincike su gani ai suke a wurin na ƙwararrun likitoci da ya kamata su yi aiki dangance da tsarin likita. Ministan a wannan wasiƙa ya jaddada cewa daga yanzu tilas ne a nemi takardar izini sannan wajibi ne a mutunta ƙa'idodin ginin ɗakunan asibiti tare da gudanar da ƙididdiga kafin soma irin wannan aiki kamar yadda doka ta yi tanadi matakin da babban sakataren ƙungiyar jami'an kiwon lafiya ta suizas albashir yakuba ya yi na'am da shi. wanga doka doka na mai muhimmanci. Aikin gidan likita ba aikin war jina ba. gina gidan likita ka'idodi gare. Mutum ba ka tashi gaban kanka ka shiga aikin shama'a ba da shawarar iko ba. Wannan bai kamata ba. Mutane su tsaya su yi aiki yadda ya kamata. A tambayi izini, a yi aiki tare da masana don a yi abu wadda za a ci gara da an kai ba abun a sha ba. Gwamnati shina goyon baya a yi gidajen likita ko'ina amma in ba a sa sari ciki sai sahiya ta waye wata rana a ga abun nan da an kai ba cikin sari ba illa da za ta kawowa yawa gari. Ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman masu ayyukan jin kai da ɗaiɗaikun mutane a cikin jama'a kamar attajirai ko manyan ma'aikata da 'yan siyasa kan gina asibitoci a matsayin tallafi sai dai rashin bin hanyoyin doka kan haddasa shakku game da ingancin aikin a cewar hukumomin kiwon lafiya Sire mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar Masu kada ku shagala kuna tare da sashen Hausa na tashar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia. A halin yanzu kuma ga Lawal Isa Ikara da shirin Manuniya. Manuniya. masu muzuren murgina murginan murginawa jam'iyyar gwamnati don daga tikitin taka takara kai tsaye to ga tsohon gwamna kuma tsohon shugaban jam'iyyar pdp a nigeria na magana ka tuna lokacin president goodluck jonathan kusan kowa ya fita ya koma pdp amma da allah ya shirya karɓar mulki wajen jonathan aka zo aka yi zaɓe ina cikin waɗanda suka faɗi zaben nan. Masu fashin baƙi kan siyasar Najeriya kowa cewa suke wannan wasan kurar kwashe-kwashen kwashe kaya daga wata jam'iyya zuwa wata yayi kama da tsokana. To daga cikin abin da masana suka ce shine wannan karan ya zama wani ruwan dare mutane sun yi canje-canjen nan ba tare da cika wancan sharaɗi ba wanda yake nufin cewa daga ranar da suka ayyana wannan to shugabancin da suke ko wakilcin da suke a majalisa ya zama haramun. Game da maganar matsananciyar matsalar tsananin tsamin tsaro a Najeriya kuwa cewa masana ne ke cewa shugabanni dai sun riga sun gaza sun gajiya talaka kuma ya riga ya fara daukar dangana. Muna magana cewa shi ma yin sulhun da suke magana ba abu ne wanda suka dauko hanyar da za ta bulle ba. Domin ba za ka yi sulhu da dan bindiga ba bayan da irin na da ta'annatin da ya yi wa al'umma. Shugaban kasa bai fito ya kowa magana ba. Babu wani babban sarki da ya fito ya mutane magana. Ba wani babban malami da ya fito ya mutane magana. Ina gwamnonin nan na arewa ba a ganin su sai dai in za a sha shayi ko siyasa. Waɗannan faso mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyar a wannan rana. ya zuwa yanzu dai damban dambarwar muka demokaradiyya a Najeriya ya sa wasu sun fara jifan juna da karan tsananin tsana musamman ma dai ganin yadda 'yan siyasa ke ta tsallan baɗaken tsallakewa daga wata jam'iyya zuwa wata a wannan shekara ta bana sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna har sau biyu kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfin da 'yan jam'iyyar ke ta sauya sheka ya ce ai akwai abin da 'yar manuniya ta riga ta nuna da muka kafa jam'iyya saboda ka kishin da waɗanda wani dalili zai sa su shigo ko suka shigo daga baya a kan jam'iyya zai sha bamba ba kowa kake samu mai aƙida na siyasa ko yadda da cewa allah shi ke badawa shi ke karɓa ba kuma ba wai yanzu ne kawai ya faru ba ka tuna lokacin president goodluck jonathan kusan kowa ya fita ya koma pdp amma da allah ya shirya karɓar mulki wajen jonathan aka zo aka yi zaɓe ina cikin waɗanda suka faɗi zaɓen nan ba wai yanayin ɗaya ne ba amma wannan ya nuna cewa allah ne mai badawa shi ne mai karɓa kuma zaɓen nan ba gobe ba ne Ba ka san abin da zai faru daga yanzu zuwa wannan lokacin ba wanda duk tunaninka sai ya zo ya wargaje saboda haka akwai takaici kan jama'a su ɗauki amana su ba mutum allah ya yadda ya baka wasu in ka kalli yadda ma allah ya basu kai ba ka ce haka zai faru ba to amma kuma yanzu mutum ya ce a'a dabara shi ce ko wani iko na wani ne ko na wasu ne ba na allah ba to sai ka bar mutum da tunanin shi mu da muka zafi pdp ba mun tsaya ne wai don bu mu san abin da muke ba a ne da hangen gaba. Shi kuwa mafashin baƙi kan al'amuran yau da kullun a Najeriya Malam Awul Yakub baban yara cewa yake wannan sauye-sauyen sheka a Najeriya fa alama ce kawai da ke alamta cewa akwai cin amana. A canza jam'iyya a demokaradiyya da ake gudanarwa a Najeriya akwai shi a cikin tsarin mulki kuma akwai tanadin da aka yi mashi. A inda canza sheka ya zama halas na farko shine muna da falle na shugaban ƙasa gwamnati guda uku shugaban ƙasa a tarayya gwamna a jiha da kuma shugaban ƙaramar hukuma a ƙananan hukumomi to duka waɗannan an ba su dama a duk lokacin da buƙata ya taso na su canza sheka suna iya yi kuma ba a kallon haramci a ciki amma 'yan majalisu su nasu ba haka bane tsarin mulki ko kuma uh, kundin zaɓe da tsarin mulki sun ayyana ƙarara cewa ba su da ikon canza sheka sai lokacin da jam'iyyar su ta samu uh, matsala kuma matsalar nan ya fito a sarari kuma ba a wani bangare na jam'iyyar na ƙaramar hukuma ko na jiha sai gaba ɗaya jam'iyya daga farkonta har ƙarkenta ta samu matsala ta rabu biyu an wayi gari shugabanci ya zama biyu kamar yadda in ba manta ba a tarihin kurkusan nan mun taba gani a lokacin da PDP ta rabu biyu a biyar. to in irin wannan ya faru to a wannan lokaci ne aka amince cewa akwai halasci ga ga dan majalisa tun daga kansila zuwa ɗan majalisan jiha ko ɗan majalisan tarayya su canza sheka to kuma har ma aka ce tsarin dokan kasa ya ce idan ma suka yi kuskuren yin haka to kotu tana iya ayyana kujeransu a matsayin kujeran da ba kowa don hukumar zaɓe ta zo ta shirya zaɓe a samar da sabon wakili to daga cikin abin da masana suka ce shine wannan karan mutane sun yi canje-canjen nan ba tare da cika wancan sharadi ba wanda yake nufin cewa daga ranar da suka ayyana wannan zuwa yau da muke magana to shugabancin da suke ko wakilcin da suke a majalisa ya zama haramun game da maganar matsalar tsananin tsamun tsaro kuwa farfesa Usman Yusuf ne ya nanata matsayin dattawan da suka gane cewa sakaci ne kawai yasa ake ta yi wa Najeriya barazana na ɗaya mu gaya ma al'umma al'umma a kwantar da hankali na biyu cewa wannan gazawa hukuma ce daga hukumar tarayya zuwa hukumar hukumar jihohi shi yasa ake kakkashe mutane har nan su ce ba an kashe namu ba a kashe namu ba an zo an samu garrama duk wannan wannan halitta Allah ce kuma ni likita ne yau shekara ta arba'in uku likita in na zo in ga fashiyan ban ganin musulmi ne krista ne bayarabe ne bahaushe ne kowa ya haka muka shiga uwa duniya saboda haka mu ba za mu zauna ana ce mana an kashe musulmi an kashe bayarabe an kashe banufe an kashe wannan an kashe wannan durai rai ne kuma Allah ya azama shugabanni haki da ba saukar da wannan hakin ba muna magana da manya-manyan sarakuna manya-manyan malamai 'yan uwanmu kristoci da gwamnati cewa kada mu bari wannan abin ya zo ya kawo husuma tsakaninmu kuma gwamnatin america muna son mu gaya mata mu ma fa muna da mutane da tije da za mu magana mu ce a a kakwai wannan katsalandan wasu na ganin kamar wannan eh, sanarwa ta america ko kuma yunkurin trump na shigowa najeriya ya zaburar da kasar shi yasa muka fito muna magana dan mutane da yawa suna kiran mu dukan mu daga kano katsina kaduna gombe ilori suna cewa to wannan ya ce zai kawo mana hari me za a yi za mu jira a kawo mana hari to wallahi mutane na damuwa kuma damuwa ta gaske shugaban kasa bai fito yawan kowa magana ba babu wani babban sarki da ya fito yawan mutane magana ba gwamnan da ya fito yin mutane magana ba wani babban malami da ya fito yawan mutane magana ina gwamnonin nan na arewa ba a ganin su sai dai in za a sha shayi ko siyasa. Masani karkokin tsarin tsarkake tsamin tsaro a Najeriya Manjo Hashin mai ritaya kuwa cewa yake sulhun da wasu gwamnoni ke yi a Najeriya ba ka iya ruruta wata wutar barna. Muna magana cewa shi ma yin sulhun da suke magana ba abu ne wanda suka ɗauko hanyar da za ta bulle ba. Domin ba za ka yi sulhu da ɗan bindiga ba bayan da irin barna da ta'annatin da ya yi wa al'umma. ai kamata ya yi waɗanda su ne aka ta gayyara aka jima aka raba da dukiyoyinsu aka ci zarafinsu a fara neman su a ba su haƙoƙinsu akan irin wannan ɓanna da aka yi musu in gwamnati ta yi wannan in ya so daga baya in za ta yi sulhu da 'yan bindiga wannan ba wanda zai hana ta duba da cewa ko a kundin tsarin mulkin ƙasa gwamnati ita ke da hurumin in ta kama mutum ko kuma a bayan ma a hukunta shi tana iya cewa ta yi mai afuwa to amma mutumin da bai fuskanci shari'a ba a kira shi a ce kuma bai ma aji makami ba ana sulhu da shi kuma har ya sake koma da makamin shi a ce a zauna lafiya wannan kamar an dasa wata na ce da nan gaba in ta balle bandan za ta fi muni duba da cewa me kake tsammani ga yaron da a gabansa aka ci zarafin mahaifiyarsa ko yayarsa a matsayinta na ɗiya mace ko aka zo aka kona gidansu ko aka yanka mahaifinsa a gabansa ko aka ma kore su aka kona gidan aka kwashi dukiyarsa aka tafi da ita sannan wanda ya wannan bannan a ce yau shi kai mai afuwa shi kuma wannan yaron ka bar shi a sansanin gudun hijira ko kuma yana nena gararan ba yana neman me zai ci ya rasa ma iyaye sannan daga karshe kace a zauna lafiya wannan ba haya mai bulla ba ce abinda mu na arewa ya kamata su yi shine su yi kididdigan irin duk bannan da aka yi musu su gabatarwa da gwamnatin tarayya cewa to kike da alhakin tabbatar da tsaro kin gaza a wannan fanni kuma muna so a biya al'ummar mu diya. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan rana. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai waɗanda suka amince mu tattauna. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. za ku saurari wani sabon shirin a kowace safiyar Juma'a daidai wannan lokaci. Yanzu kuma ku gyara zama ga Bala Ɗahiru Branko da labarin wasanni. yau labarin wasannin namu zai karkata ne zuwa can kasar Ghana inda a kasar Ghana shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa na kasar Ghana ko mataimakin shugaban CAF na biyu Kut Edwin ya kaddama da wani sabon tsarin inshora ga alkalan wasa wanda ke nuna ci gaba mai tarihi a fannin walwala kariya da kuma goyon bayan ƙwararru ga jami'an wasanni a duk fadin gasar cin kofin kasar Ghana. Shirin wanda aka gabatar a ranar Talata 25 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 ya cika alkawarin da ya ɗauka a lokacin zaman taron majalisar dokoki na 31 da aka gudanar a cibiyar ƙwallon ƙafa ta Ghana man da ke Pram pram a ranar 12 ga watan Agustan 2025. Shugaban ya bayyana kaddamar da wasanni a matsayin babban ci gaba a tafiyar ƙwallon ƙafa yana mai jaddada muhimmancin rawar da alkalan wasa ke takawa wajen kare mutuncin a cikin wasanni inda ya bayyana musu cewa a wannan rana na tabbatar muku da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa a ƙarƙashin jago jagoranci na mai tawali'u za ta ɗauki mataki masu ƙarfin wajen ƙarfafa ƙa'idodin alƙalan wasa da kuma samar da kariya da ƙwarin gwiwa ga maza da mata wanda ke ba da gudumawarsu da kuma kare mutuncin wasanni in ji shi inda ya ce dukkanin alƙalan wasa 280 da ke aiki a gasar premier league division 1 league da kuma gasar premier ta mata an sanya su cikin tsarin inshora na hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ghana gfa ƙunshin inshoran ya haɗa da kare da cututtuka masu tsanani biyan kuɗin nakasassu na dindindin tallafin kuɗi lafiya biyan ma'aikata. daga kasar ghana za mu leka nahiyar turai nahiyar turai kuwa za mu leka bangaren kasuwancin yan wasan kwallon kafa ne na nahiyar turai wadda za a yi shi da zaran an buɗe cinikayya a tsakiyar kakan wasan bana na shekara ta 2025 a watan janairu mai zuwa za mu leka kungiyar kwallon kafa ta chelsea a nahiyar turai din da yiwuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai fafatawa a gasar premier league na kasar ingila ka iya rabuwa da mai tsaron ragarta dan kasar denmark filifi dan shekaru 23 da haihuwa saboda tana bukatar ganin ta ta ɗauko wani mai tsaron ragan a watan janairu da zara an buɗe saye da sayarwa balada hiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To ma tsaro da haka Allah ya mu karshen shirye-shiryenmu a wannan safiya sai kuma can an juma bayan lisha za ku sake jin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na musamman Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto labaran duniya kuma ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma sauran wakilanmu a nan ne sahabu Imam Aliyu zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya.